Yo, Yau we been murya. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mu yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari a yau 24 ga watan Agusta na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan dakatar da bawa 'yan kasuwar canji kudaden kasashen waje da babban bankin Najeriya ya yi wato Bureau da Change. To jama'a masu sauraron mu muna tafar da ƙarin bayani. wakiliyar sashen hausa ta tattauna da 'yan kasuwar canji akan wannan batu sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. kama sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna karkashin jagoranci wakiliyar sashen hausa wato binta ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana wannan fili namu muna da baki wanda suka fito daga bangaren yan canji wanda suke a garin kaduna litinin nan ne babban bankin najeriya ta ba da sanarwar dakatarwa da kuma hani da ba da kudin kasashen waje ga irin wa'annan yan kasuwa wato masu hada-hadar canjin kudaden kasan waje shin ko me ya faru ne ko kuma me yake ne ya janyo wannan babban mataki da ta dauka a tare ni a wannan zaure ina tare da alhaji aliyu adama aliyu wanda yake shine sakataren kuɗi na wannan kungiyar ke nan bangaren jihar kaduna da kuma malam adamu adamu wanda shi ma ɗaya daga cikin mambobi ne na wannan kungiya to alhaji ali bari mu fara da kai kasancewar ta ɗaya daga cikin shugabannin wannan kungiya ne wasu me janyo a ganin ka aka samu wannan babban mataki da ita babban bankin najeriya ta ɗauka a game da hada-hadar kuɗi da kuke yi jama'a masu sauraron masu Assalamu Mun dade muna neman wannan dama za mu wayar da kan al'umma saboda yanda ake ta maganganu a gari cewa 'yan canji na kaza ana haɗa kai da su ana fitar da kuɗaɗe ana satan kuɗin ƙasa ana waye. Muna son mutane su gane cewa ita ƙungiyar canji gwamnati ita ta ba mu license na mi operating a matsayin mu na masu canza kuɗaɗen ƙasar waje. saboda amfanin al'umma na yau da gobe muna operating ne kuma kamar banki to rana ɗaya gwamnatin najeriya mu ma muka wayi gari cewa ta dakatar da bamu dala wannan dala da ake bamu duk sati ne babban bankin najeriya na cbn take ba da dala dubu ashirin a sati takan bamu dubu goma goma sau biyu a sati dubu ashirin kenan kuma kowane kamfani eh, kuma muna da registered company wanda suke da license guda dubu biyar da ɗari biyar a Najeriya kuma kowane kamfani akalla yana da ma'aikata biyar ko uku akalla kamfanin Beirut Change a ƙasar Najeriya muna da ma'aikata sama da dubu talatin a duk faɗin Najeriya wanda muna rike kaso wurin kashi goma ko sha hudu na tattalin arzikin kasar najeriya saboda mutum dubu talatin da kike gani kasancewar su yawanci yan arewa za ki ga mutum mai mata hudu uku ya'ya ishirin talatin muna rike da mutane sama da mutum miliyan biyu a najeriya wannan canji da ake bamu naira dala dubu goma akwai benchmark na gwamnati da ta yanke ka'ida tana bamu akan naira ɗari uku da da uku kuma a ka'ida farko ba ta so mu riban ya wuce naira biyu to amma bayan gwamnati kuma ta yarda cewa mu siya wannan dala a wurin 'yan masu dala 'yan kasuwa masu kawo kudade najeriya masu ta'ammali da kasashen turai masu kawo kuɗi duk ta yarda mu siya amma mu muna da KYC abinda ake cewa know your customer na banki ka'idan banki muna da ka'idan siya da siyarwa to gwamnati ta ta ta sauƙaƙa wa al'umma shi sa har take intabin na dala kafin dala ya kai naira ɗari biyar a najeriya farko naira ɗari uku da sittin ne dala to ina so ki sani kafin ma ta kai ɗari uku da sittin kafin hawan wannan mulkin shugaban kasa na wannan karan sun hau lokacin ana sai da dala ɗari da sittin da biyar tun zamanin jonathan da wannan sabon gwamnan bankin najeriya ya zo sai aka aka karya tattalin darajar naira ya koma ɗari da da bakwai duk a mulkin jonathan amma dala ba ta wuce 200 197 muke ake ba mu dala mu sai da ita 200 kin ga naira uku ya manta ce kan mu ce naira biyar aka zo saboda yanayin tattalin arziki da abubuwa da suka tinga lalacewa dala ta koma 300 da naira biyar ita kanta a hannun gwamnati wanda gwamnati ta maida tana sayar mana 357 kuma mu muna sai da dala 360 kuma an fi shekara a kuma wannan maganan da kike mu 'yan canji mu muke sai da wanda suke tafiya asibiti dala a turai wanda za su je saro kaya duk wani 'yan kasuwa mu a wurin masu ke siyan dala masu yara masu makaranta a wurin masu ke siyan dala sannan an ce najeriya kiwa afirka to gaskiya ne bari faɗa maki west africa nan da kika gani kasashe goma sha biyar gaba ɗaya da dalar najeriya suka dogara saboda manyan cibiyar kasuwanci da ake da shi a najeriya kuma ita najeriya kowa ya san kasa ce da ba ta kere-kere komai shigo da shi ake ana bukatar dalar 'yan kasuwa na nema 'yan makaranta na nema masu asibiti na nema sannan gwamnati tana ta ciwo bashi a ka'idan bashi kuma turawan suka baka bashi sai sun gindaya ma sharuɗa su ma ta yanda kuɗin su zai dawo a cikin kuma sharuɗan akwai karya darajar kuɗin ku kuma wanda shi yake faruwa suna ta mana surutai yi da wani turanci na economy wanda mu practically economy mu ne muka santa mu masu harkar kuɗi. Duk wannan bayanin da bayyana a game da yanda ka'idojin aikin ku yake da yanda kuke tafiyar da shi ba ka gani akwai ka'idojin da kuka karya ne ko kuka shiga hurumin da ba na kuma bane har ya kawo tunzurar ita babban banki ta ba da wannan hukuncin na dakatarwa. To barin je kai tsaye zuwa ga ansa tambayan ki ba ka'ida muka karya ba yanzu akwai sanda kwandon tumatir ake siyan kwandon tumatir naira dubu uku kwandon wannan sem kwando idan babu tumatir ya tashi babu ya yi karanci wannan kwandon da ka siya dubu uku shi zaka koma siya dubu talatin an yi wannan lokacin ana mayi amma kuma daga karshe zai samu ya sauka to abin da nake so mutane su gane dalan nan ba 'yan canji suka kai ta dari mu kanmu idan za ku mana adalci tattalin jarinmu ne ya ragu idan na sa naira miliyan biyu da shine zan sayi dala dubu goma akan naira ɗari biyu in na ci naira biyu ko naira uku dubu talatin kenan riba na yanzu sai na sa naira miliyan biyar zan iya siyan dala dubu goma kuma zan ci riban naira dubu ashirin ko talatin to kin ga mu ma yanzu jarin mu ne ya rabu wanda da in zaka iya da miliyan biyu za ta siyan ma dala dubu goma yanzu sai ka sa naira miliyan biyar ba daɗin mu bane ba san ranmu bane abokanmu na kasuwanci wasu ba sa iya tafiya ma saboda wannan abun to rashin dalan ita ta daga dala saboda dubu goma ya yi kaɗan muna kira ga gwamnati shi sa nake kira ga gwamnati a wannan gaban rufe bodan nan da ta yi ta yi ne da manufan kawo tsaro mun kalle ta da kyakkyawan manufa to amma gwamnati ta gane cewa wannan rufe boda da ta yi kin gaza kamaru da togo da nijar da chadi da sudan mutanen mu suna yawan hulɗar kasuwanci da su na kayan abinci da kayan sutura da takalma abubuwan masarufi na yau da gobe muna samun sefa a wurin mukan shu ana kan shigo da dalin muka sayar musu da kayan mu za su biya mu da kudaden kasar waje za a shigo da kuɗi dala ya wadatu an rufe wannan sosin babu mutanen mu da suke turai suke turo mu da 'yan uwansu dala coronavirus ya zo babu aiki ba dala western union da ake turowa mutanen masu ciro su kawo ba sos ɗin dalan sai ya wanda suke da ita a hannu su kuma masu tsirarin sai su ce maka sai naira kaza kai kuma dan kasuwa ne da kake da iyali kake so ka siya ka siya babu yanda za ka yi idan za a yi adalci mu in son samu ne dala ta dawo naira ɗari ma naira ɗari maganar da kai alhaji ya zo mun da tambaya ta gaba wanda nake ganin kila mala adamu zai ansa mana dama ana zargin cewa kuna taimakawa inda suke badakalar kuɗi ko sace kuɗin al'umma su mai da ita dala din ta fi saukin ɗauka ko kuma ajiyewa tun daga shi na shi ranka ya fara mana cewa an tattoshi hanyoyin samun dalolin su shigo yadda ya kamata wannan tambaya da ke yi tambaya ce mai matukar muhimmanci amma abin da nake so mu fahimta shi ne bayan da za a yi mutum dan kasa wanda yake kishin kasar shi a yi amfani da shi wajen karya tattalin arzikin wannan kasar wanda wannan in har aka kai wannan matakin mu kanmu da muke wannan sana'a za ta shafi sana'a saboda in dai har muna ba su dama ana money laundering da wasu abubuwa da sauransu haka wata mu ma ba za mu fito kasuwan ba kamar yadda financial secretary mu ya magana mutane da suke gudanar da wannan kasuwancin kowa yana kokari ne ga ya samu wani abu wanda yake rike jama'a su bayan da za a yi kwastomin ka yazo duk da muna da tsari na eh, KYC kwastomin ka yazo zai sai kaya a wajen ka ka ce da shi ba za ka sayar masa so akwai yiwuwar zai sai kayan ne ya yi tafiya kamar yadda muke da compliance so da yawa wasu sun zo da su da passport mm, bin ka'idoji muke bin ka'idoji mu sai musu da kaya so kin ga ba za ka gane cewa mutum zai ajiye wani zai boye ne ko zai yi laundry ko da sauransu so amma ba ku da daman gane cewa idan ya kawo kuɗi zuwa miliyan kaza ya kamata dan sa mushi ido akwai NFIU zan shigo tana eh. da muke ba da report eh. akwai high profile mutane manya-manyan mutane eh, wanda idan zaka ka hulɗa da su a ka'ida su kaman politician 'yan siyasa ana so ka sanar da hukumar gwamnati to amma kuma su abin da su muke so su mana adalci shine babu yanda za a yi kai tunanin gwamna kana zauna a ofis ka ko wani babban ɗan siyasa wai ya zo canji da kanshi ba sa haka idan kuma za su yi ma mu a gwamnatance ake kamar lokacin tafiya aikin hajji kowace state lokacin da take ba jami'an alazanta dala tunda dala suke bayarwa kuma sosin suke ba buga ba ma Najeriya ba ta buga dala kuma da ake cewa muna taimakon masu money laundry ba zan iya cewa kamar yadda dan uwana Adamu ya faɗi ba za mu iya gane cewa ya siya wani dan ya sace yanzu abin da muke so gwamnati ta dau mataki a kai shine tun farko ita ta tare inda ake sace mata kuɗi ba wai ta zo ta samu wanda suke sana'a legitimate business kuka ba mu license na halal ta wuce ta ce wai mu ne ba ta mana adalci ba ɗaya gwamnati tana da EFCC tana da ICPC tana da hukumar DSS ss tana da hukumar 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya duk wani jami'in ta da ya sa ta mata kuɗi ko aka fitar da kuɗi ita tun a can ya kamata ta san waye ya sace kuɗi waye fitar mata da kuɗi ba wai daga karshe wanda ya zo ya canza dallashi da wata suna da ɗan sunan kasuwanci ya siya da sunan ba za mu gane cewa kuɗin gwamnati ya sa. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma zauren tattaunawar namu. To ta yaya kuke ganin wannan matakin da aka dauka zai iya shafar tattalin arziki da kuma kasuwanci na jama'ar kasa? Ya ma shafa, ya durkusar da tattalin arzikin kasa. Kai tsaye? Kai tsaye. Saboda kashi barin fada miki ma yanzu maki categorical 'yan canji na Najeriya mu muka rike najeriya kwanan nan economically muka rike kasar tun daga fara corona virus har zuwa yanzu ki faɗa min wanda yake aiki ki faɗa min kere-keren da ake ki faɗa min business da ake a yara suna turai wasu suna ba su da lafiya sannan mu muke siya da siyarwa aka daina tafiya china aka daina tafiya america aka daina tafiya ingila ta wurin mu mu yan canji muke yin transfer da abokan mu na wasu kasashe da allah ya haɗa mu da su za ka ba da kuɗinka a shigo maka maka da kaya har najeriya business a najeriya bai tsaya ba saboda yan canji amma rana ɗaya an zo an ce dan canji ya ta da dala su yanda su gwamnatin suke so shine mu mu karya farashin dala to mu yi abin a ilmanci duk abin da babu ba shi da yawa tsada yake dalilin tashin dala ke wallahi nan da kika gama matsayin mu na kungiya mun shigo da EFCC kasuwan mu mun shigo da jami'an DSS kasuwan mu akan mu mu tirsasa su a karya farashin dukkan mu yi wannan gwamnan central bank za mu mashi adalci ya zauna da mu akan me za mu iya yi na dala ta sauka mun yi duk abin da za mu yi na karfi amma sai mu yi sati a sati biyu na gwamnati za su bamu shi kuma na gwamnatin ta gaske mun samu alheri akwai alheri amma ya zo ne daidai da kasuwan canji ta kai biyar gwamnati ta ba mu uku ka sai dalar ka a wurin kwastoma biyar shi sa mu muna son mu samu mu yi a samu saukin ai saboda don haka take ba mu don haka take ba da dala a yi sauki to amma babun ta ne sa ta tashi da gwamnati a sati ta kan bamu dala dubu saba'in da biyar to a lokacin gaba ɗaya ba ma wuce naira biyu nan naira uku kin ga akwai amma yanzu corona ya zo gangan mai ana fitar da gangan mai miliyan biyu da dari uku yanzu ba sa iya fitar da gangan mai miliyan biyu da dari uku akwai sanda barin ya dawo talatin da biyar yanzu gangan mai bai wuce a fitar da ganga miliyan ɗaya dari takwas ba ko ne abu ga bashi a cire bashi a biya dan rago wanda da suka shigo da shi da sosu yanzu ma sun ce ba mu ba nasu bane dala 'yan kasuwa ne da suke shigo da dalar su ita ake siyar mana to ya kamata su duba wannan al'amari a ranar da ake sai da dala ɗari biyar suna daina ba da dala ta koma ɗari biyar da naira ashirin to yanzu alheri ya jawo ko shari ta fi a ci gaba da ba da yan canjin kuma banki da kike kan banki capitalism ai dama akwai windom da aka bar masu na cewa su rika siyarwa masu kwastomomi masu tafiya bta da da pta personal travel allowance da business travel suna da specific amount da gwamnatin kasa da wanda ba suna za su yi tafiya mm. dala dubu hudu wannan dala dubu biyar mm. to amma bankunan ba sa ba su sannan kuma aka ce yanzu mu an daina ba mu dala za a ci gaba da ba banki yanzu magana da nake miki sati uku har yau a garin kaduna ni ban ga mutum ɗaya da aka ba dala ba an ce wake ɗaya shi ke bata gari mala mu cikin ku idan an samu irin haka wanda kuke tunanin yana haɗa baki da ita waɗanda suke kawo matsala a harkar taku ko wani a hukunci da kake ganin akan aiwatar eh kamar yadda shi financial secretary ya faɗi akwai an shigo da hukumomi a ta dama duk wani abu da babu tsare-tsare ma bai tafiyar lagos su muna da tsare-tsare da ya shafi irin wannan saboda duk wanda aka kama da irin wannan harkar su yakan faru ma ga an sa mutum caption efcc na neman shi wani lokaci suspect ne wani lokaci kuma mutum ya aikata laifin to dama duk wanda aka samu da aikata irin wannan laifi yana daga ci akwai tsare-tsare da gwamnati ta yi na musamman akan masu aikata manyan laifuka akwai tanadi da gwamnati ta yi da yadda za ta yi ta discipline irin waɗannan mutane su ne suke kula da shi ga accounting shi ga businessin da yake ga abubuwan da suka faru da akwai statement akwai kome da kome ta nan gwamnati za ta iya bi ta kama dukkanin wanda ya gudanar da irin wannan matsalar ko ba ma faɗa da dukkanin wani hukunci da gwamnati za ta mutum matakar ya aikata ne. Alhaji Aliyu wasu wadakai a ƙungiyance za ku ɗauka don samun daidaito tsakaninku da ita hukumar babban bankin Najeriya ɗin dangane an daidaita. To tun da abin ya faru shugabanmu na kasa gaba ɗaya shugaban afcon sai muna da association of beirut change of nigeria shine afcon aminu gwadabi tun da ranar da cbn ta dakatar da ba da dala yake ta zirga-zirga tsakanin kano da abuja tsakanin shi da babban bankin nigeria kuma insha allahu akwai haske su ma yanzu mu alheri ne ma da aka dakatar da mu saboda su gane cewa mu ne yadda suke zargin cewa 'yan canji ne suke taimakawa wurin money laundry ko kuma ba 'yan canji ba ko kuma kuke haifar da hauhawar ko mu muke haifar da hawar farashi kamar yadda na faɗa wa mutane a baya a hawan farashi ba alkhairi ba ne yana cinye jarin mutum kuma a kasuwa mara masu kananan jari su suka fi yawa sannan kuma idan kika duba kashi 80 na 'yan kasuwanmu daman dala dubu goma ce dubu ishirin suke iya siya su tafi za ki ga jarin su bai wuce miliyan uku miliyan hudu to yanzu mutum nawa ka rike nawa ka tafi china nawa ka siyo kaya nawa ka kama hotel nawa ka ci abinci ba alheri ba ne sannan kamar yadda kika tambayi adam abokin aikina cewa wani mataki muke ɗauka a kungiyance tun farko ma mu a kungiya ba mu yadda kowa ya shigo mana harka ba na farko kenan sai mun san ka sai ka kawo garantu na farko kenan na biyu kuma na biyu idan abu ya faru a cikin kasuwanmu idan muka gani tsakaninmu wani yana transaction din da ba mu gane mai ba kamar idan da za ki je efcc na kaduna mu da kanmu muna kai karan suspicious transaction a cikin wanda yake wani muka ga wani kuɗi yana wani yanayin dai business din da ba mu fahimta ba muna kai efcc kara don su dau mataki a yi saurin dubawa mai ke faruwa sannan kuma yana daga cikin abin da ke kara lalata tattalin arzikin najeriya wannan masu siya su boye tunda kuɗi ya kamata yana circulating to idan lokacin da suka siya suka boye to kuɗin fa ya zama an cire wani kaso na kuɗi a cikin tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya rage yawa mu kan mu ba masu mun san masu wannan harkan abin da ya sa dan canji dole ba zai fita ba saboda kullun Najeriya ba abin da take yi canji ake a siyo kaya to wanda suka zo canjin barayi masu money laundering kuma in aka tashi kama kuɗin ana gani a bankuna amma har yau ba a taɓa cewa ana haɗa kai da banki ba a saci kuɗin Najeriya kullun ana ganin kuɗaɗe a bankuna mutane kwastomomi da mutanen arziki da mutanen ba suna buɗe account kuma ko yanzu akwai kuɗaɗe dankara a account akwai kwanaki can da ake ta musu tsakanin eh, ita kanta gwamnatin bankin najeriya babban bankin na cbn da kuma kudaden bankuna ake so a tura kudaden da aka gansu da dankare sama da biliyan goma sha hudu babu masu shi bankin najeriya tana so a tura mata ita kuma bankuna ba su yadda ba yanzu su me za a ce akwai bankin da aka rufe akwai bankin da aka dakatar na yin harka sannan kuma idan ma ana haɗa kai da abu ɗaya ne wanda muka goyi bayan bankin najeriya da ta yi babban bankin najeriya shine wannan dalar yanzu saboda tashinta akwai wanda asalin su ba 'yan canji ba su ne suka dinga zuwa babban bankin najeriya suna neman a basu license na su fara wannan harka ta beirut change a wata uku shi shugaban bankin najeriya cewa a wata uku ya samu request masu bukatan a basu license su neman sababbi a wata uku kawai mu wannan license da nake faɗa miki tun 90s ne ba aka yi tun lokacin abacha amma ba a fara ba mu dala ba sai lokacin obasanjo lokacin babban banki gwamnan babban banki charles sannan kuma har yau kuma ya rike economy najeriya kuma sun tabbatar muna taimakon 'yan najeriya don haka wannan abu muna kira gare su da su duba da idan rahama ba mu har yau ba mu fada da kowa ba ai asalin mu mu yan canjin mun ci gaba da business din daman can ba da ba da bidin muka dogara ba shekara 45 ana canji a Najeriya ba gwamnatin Najeriya take ba mu dala ba mu muke neman dalan mu a wurin 'yan kasuwa wasu ya je kasuwa ya dawo turawa na shigowa najeriya sun zo da kuɗin ƙasar su suna buƙatar su kashe kuɗin naira dole su yi canji kuma akwai inda za su je sai su kuma gwamnati suka ga ya kamata su su sama abin ka'ida sai suka ba mu license saboda kar a bar abin a saki a rika wannan abin da suke tsoro money laundry corruption wane ne babu wani dan canji da har yau aka kama idan ma akwai to ina mai tabbatar miki ba dan canji bane asalin shi wanda suka nema laisin ne ta bayan fage da sunan canji kuma su ne suke karkatar da dala amma a yi sensors mu abinda muke jira ga muke kira ma ga gwamnati abinda za ta yi mu taimakon da zamu da taimakon da zamu da shigo kasuwannin mu mu nuna masu asalin yan canji asalin masu license za mu nuna masu wanda suke operating wanda suke siya da siyarwa na kullum da kullum ba wanda suke da beruji change a bayan mota ba in an ba su dala ba za mu ƙara ganin ta ba su ma ba mu san inda suke kai ta ba wayannan ba 'yan canji ba ne masu license ne na da change amma ya suka samu inda kana da dama a kai karfin Najeriya da yin sun sun samu amma duk dan canji ne ke siya ya siya.

shi wannan kunun waken suya idan ana bukatan yin shi ana son uwar gida ta kasance ta samu waken suyanta idan ta samu waken suyanta za ta kai a barza mata idan aka dan barzo mata waken suyanta za ta zo sai ta nan wanke shi saboda sai an wanke dissan shi eh, wannan bawon idan aka wanke dissan shi ya fita za ta zo sai ta kai inji sai a markaɗo mata to za ta jika ne eh to ai a wurin wankewa in kika lura ai already ruwan na daɗa jika shi tun da shi ba dole sai ta jika shi musamman ya jika na musamman ba idan ka wanke tana gama wanke a lokacin za ta iya ɗauka ta kai nukan abinta to idan ta kai nika aka niko mata za ta zo ta tace shi idan uwar gida ta tace wannan kullun waken suyanta a abu mai kyau ta samu kwano mai kyau mai tsafta don koyaushe akan so uwar gida ta kasance cikin tsafta don tsafta ko da mutum bai sha'awar cin abinka ko sha ba idan aka ce yau kana da tsafta to komi naka yana tafiya daidai to idan uwar gida ta sace wannan kullun nata sai ta zo ta dauke shi cak ta sa shi a murhu dama ta hada wutanta a murhu sai ta dauka ta dora wannan kullu nata idan ta dora shi ya ta kusa ya ta kusa za ta ga yana dan kumfa kumfa haka kumfan za ta ga ya ragu irin ya makalkale a gefen bakin tukunya to lokacin sai ta sauke shi ya sha iska idan ya sha iska sai ta ɗauki abin tatan sai ta tace wannan kullun idan ta tace wannan kullun to ainihin wannan ruwan da ta dafa tataccen shine ainihin madaran da zai mata amfani da ita da iyalinta da mai gida wannan ruwan da ta tace sai ta ɗauki abinta in tana da firij ta sa a ciki idan ya sanyi za ta zo lokacin da za ta yi amfani da shi kowa idan aka tsiyaya mishi daidai wanda zai yi amfani da shi sai ya sa siga daidai ɗanɗanon ɗauki yadda bakin shi zai iya ɗauka. to malama barin koma da ke baya mm. shin ba a sa kayan ƙanshi ne eh to kamar shi ɗin idan kana da ra'ayin ka sa kayan ƙanshin akan sa saboda shi kayan ƙanshi ai ba wani abu ne wanda yake bata irin um, irin yawancin kaya wanda yake in kai za a ce za ka ga ya bata abu ko ya abin nan ba hmm. in tana da ra'ayi tana iya sawa amma wasu ba sa sawa a ciki yawanci masu ulcer ma ba sa sa citta a cikin shi gaskiya bayan kin ce wannan kumfan da ke tasowa daga cikin tukunya kin ce eh. shine ainihin ma abin da ake bukata a jiki a'a yawanci an fi son ka bar shi ya nuna da shi idan ya nuna da shi za ka gane zai koma bakin tukunyan gefe gefen bakin tukunyan kiga ya dan makale haka to shi kenan haka ake an fi bukatan haka akan ki yaɗe shi ki zubar da shi to sai ka bar shi ya kwan ya huce kenan eh idan ka sauke ya huce shine zaka ƙara tacewa sai ka sa abin ka a cikin firij eh sai ka sake tacewa saboda wannan abin ai yana zare-zare wannan kumfan mm. shine in ya mammakale haka zaki ga ya dan yi zare-zare to in kika mai da shi dama ya sha iska kika tace wannan zare-zaren zaki gan shi a cikin abin tatan tunda dama da farko an riga an fidda disa'ai to wannan abun shi kumfan to a lokacin zaki ganshi shi kuma to in kika sa abinki a cikin firij shi kenan to wasu kuma da wannan ne sukan yi amfani sai kiga an soya milk ake cewa ko madaran waken suya shi kuma akan bashi ya kwana ne mm-hmm. don wannan madaran waken suya wanda zaki sha daban wancan kuma da yawanci mutane kamar sun fi sanin shi da soya milk shi kuma daban yadda ake yi shi shi wancan idan kika dafa hmm. za ki juye shi a cikin wani abu ki rufe shi ne in ya kwanan yake koma man kin dubu ina zai kwana a kasa ko a cikin freezer a a a waje zaki ajiye shi ba a sa shi a cikin freezer zaki ba a sa shi a na'urar sanyi a ba a sa shi a na'urar sanyi sai ya kwana gari ya waye kina buɗe shi za ki ga ya koma kaman kindurmo to idan ya koma kaman kindurmon nan shi kuma in kina son ki mai da shi wai soya milk din mm. tunda yawanci haka aka fi sani da mm. shi mm. to shi ne shi kuma yawanci za ki ga mutane sukan dan sai flavor haka su dan sa mishi dan abin kaishi eh sai a sa siga in aka sa siga aka hada shi to in aka duddura shi a container shi kawai sai a sa shi a firiji to kenan da kaurin sai ake shan shi shi haka ake shan shi ba kaman wannan da ake dafa shi a sha ainihin madaran waken suyan ba kaman tsalan nono eh kaman tsalan nono to akwai wani amfani da mace za ta samu na yin amfani da wani abu ila a jiki ila mara lafiya kaza idan yi amfani da shi akwai abin da zai karu ko dai kawai kowa da kowa zai iya sha eh to wannan abu ne wanda yake kowa zai iya sha tunda yake yana mana amfani a jikin kika lura kamar shi waken suya yawanci kamfanin nuka ai suna amfani da shi wurin yin madara da sauransu da kayan abincin yara to kin gani aiko yana da amfani ma mai muhimmanci a jikinmu da 'ya'yayenmu baki daya saboda haka uwar gida ya kamata lura da irin wa'annan sababbin abubuwa to in aka dan samu irin wa'annan aka dan sarka ba wai sai da yawa ba ko waken ki gwangwani biyu ne ko uku zaki iya yi saboda yanayin rayuwa a Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Hadiza Kyari. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.